Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna saƙon zuciya. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami A baya mun tsaya ne a inda tashi dai ta ɗauki wayar ta ta shiga kiran ajiya Hindu, domin dai ita kam gaba ɗaya tunaninta ya kunci. Ta rasa me ma ya kamata ta yi ne. ba ta tunanin za su iya dakatar da auren amma duk da hakan ba za ta zauna tana kallon effort ɗinta na shekaru ba ya zama wasted. Cikin rashin sa'a ba ta samu hajiya hindun ba, gaba ɗaya ma call ɗin kamar an yi diverting ɗinsa ko kuma ma ba ta ƙasar baki ɗaya. Cille ta yi da wayar ta faɗa saman gadon, zuciyarta na tururi saboda tsabar ɓacin rai. Yadda yake taka matattakalar benin kaɗai ka kalla za ka gane kaso mafi rinjaye na kuzarinsa babu. Shi kansa ya san daga jiya zuwa yau ya tsirga don zai iya cewa ya daɗe abu bai kaɗa shi irin haka ba. Rabonsa da ya saka wani abu a cikinsa tun shekaran jiya gashi ya iso cike da fargabar irin tarbar da zai samu daga wajen mahaifin nasa. Kamar yadda ya umarci Sa'id da Emmanuel su same shi a nan Abuja haka aka yi. Yana ga ya gansu tsaye jingun jingun yake yi ya yi musu kaɗai ba tare da ya ce musu umfan ba domin baya jin zai iya ɗaga bakin sa ya magana saboda yadda ya tanadi duk wata kalma da zai furta ga mahaifin nasu wanda kamar ma ba bitar kalmomin yake ta yi ba da zuciyarsa har suka iso babbar fadar ta shugaban ƙasa wadda rabansa da ita ta ranar da ya bar ta bisa umarnin mahaifin nasa bai kuma taɓa saka ran dawowa nan kusa haka ba sai gashi wani sabon al'amari ya sake bullo masa ba tare da sanin madafa ba Kasa ɗauke kallon ya daga kallon katafaren gate ɗin gidan wanda girmansa ya kai ko ina. Ya sauke ajiyar zuciya yana sake duba saƙon da baban ya aika masa ajiya wajen wajen ɗayan dare. Ina son ganin ka gobe idan ka zo ka same ni a ofis ba gida ba. Damke hannunsa ya yi cikin jin wata matsananciyar faɗuwar gaba idan ya tuna bai san dalilin neman nasa ba duk kuwa da ya san baya rasa nasaba da maganar aure amma bai zaci saurin neman shi cikin gaggawa haka ba. A daidai gidan a daidai gaban ginin suka tsaya masu tsaron wajen suka taso da sauri duk da sun sun san da suka wuce gate suka iso nan babu wata matsala. Cire kafar saye a hankali ya fito suna ganin su duk suka ja baya. Cikin girmamawa suka shiga gaishe shi a hankali ya amsa. Biyu daga ciki suka shiga yi masa gaba wani kuma ya nuna wa Emmanuel inda zai ajiye motar. Dukkanin takun da yake yana tafiya ne tattare da bugun zuciyarsa. Sosai zuciyar tashi ta ƙara matsewa cikin wani irin yanayin mai wahalar gaske. Har suka dangana da babban ofishin bai daina jin takun sawayen suna amsa kowa a cikin kansa ba. Get in sa. Ɗayan ya ce bayan sun iso ƙofar don dama sun san da zuwansa tun sassafe. Kamar wanda ƙwai ya fashe ma a ciki, Haka ya shiga bakinsa ɗauke da sallama. Ƙara da sanyin wajen haɗi da shiru da ya saka shi jin kamar ya sauka a kan ƙafafunsa girman ofis ɗin ya hana shi ganin baban. Sai da ya wubulla idon nasa zuwa sashi da sashi sannan ya hango shi can ƙarshen ofis ɗin a tsaye. Ya juya bayansa yana kallon windo. Da jan ƙafa ya ƙarasa ya tsaya daga ɗan nesa. Muhammad Ya kira shi sannan ya jiyo gaba ɗaya sauke idonsa a kansa. Sanin baban ba na wasa ba ne, sannan akwai wani abu da ake kira da kwarjini a tattare da shi. Ya saka jin kamar an saka abu an bigi gwiwarsa ya yi saurin direwa a ƙasa cikin ƙanƙan da kai ya ce, Baba, barka da warhaka. Rafik. ya sake maimaita kiran sunan nasa ba tare da ya amsa ba. Na'am, ya amsa bayan ya haɗi wani irin miyau da ƙarfi. Na kira ka ne ba don na sauko ba, Na kira ka ne ba don ina son jin wani abu daga gare ka ba. Ba na buƙatar jin komai domin gamsassun shaidun da na gani da idona sun ishe ni. Ina kuma takaici da hakan ta kasance daga jini na da na Aisha. Ina takaici matuƙa sai dai dole ne na yi wani abu a kai shi ya sa ma na nema maka aure inda na san sirri na zai rufu. Na nema maka auren iya a wajen Muktar Ma'aji ba kuma neman amincewarka nake sha ko shawararka ba. umarni ne daga gare ni, sai dai zan nemi alfarma ɗaya tal idan har yanzu ina da wannan matsayin. Baba, ya faɗa da sauri kansa na sake na sake sauka ƙasa sosai, eh dole ne na faɗa hakan. Babu neman alfarma a tsakanina da mahaifina har abada. Duk abin da ka yanke a kaina daidai ne, ni mai biyayya ne a gare ka. Na sani rafik na sani. Ya faɗa a zuciyarsa yana jin tausayin ɗan nasa. na sake kama shi amma ba shi da zaɓi dole ce ta saka saboda hakan ya sake tsuke fuskarsa sannan ya ce alfarmar da nake nema ka kular musu da ‘ya na roƙe ka don Allah hawayen da yake ta riƙewa ne ya samu damar sakin su suka shiga bin fuskarsa a karo na ba adadi idan har ya kasance a gaban baban to fa sai ya zubta hawaye hawayen da ke cike da ma'anoni masu yawa hawayen da yake tuna masa da mahaifiyarsa yake kuma saka ran ganin su. Ya saka mahaifin nasa yi masa sassauci. Maganganun da suka biyo bayan nan dukkaninsu nasiha ce yake masa a fakaice a rayuwa. Ya lura duk sanda irin wannan zaman ya haɗa su da baban sai ya yi ƙoƙarin nusar da shi abubuwa masu yawan gaske. Wanda yake ƙara ba shi hope a wata rana baban zai sako har ya fuskance shi ya kuma ba shi damar da zai gane komai. Bai yi tunanin ɗaukar tsawon lokaci haka ba sai gashi a nan falon da ke ofis ɗin ya samar wa kansa abin da ya saka a makoshinsa Ya ɗan ji dama-dama ko babu komai akwai wani waje na soyayyarsa da ya rage a zuciyar Baban. Ya kuma yi alƙawarin cike sauran giɓin da Bashir ya masa da mahajiya? Ya yi alƙawarin zai cika umarnin mahaifinsa ya kula da yarinyar. Abu ɗaya ya san zai yi ƙoƙari wajen hanawa shine zamanta a cikin gidan nasu. ba zai taɓa bari ba duk kuwa da baban ya jaddada masa a nan ɗin za ta zauna. Amma zai yi yadda zai yi ya ga hakan ba ta kasance ba don bai san wani irin abu ne zai faru ba. Bai yarda da Hajiya da Bashir ba sam za su iya yin komai ga duk abin da ya shafe shi. Bai shiga gidan ba ya fice kawai ya nufi ɗaya daga cikin gidajen mahaifiyarsa da a yanzu ya zama mallakinsa tare da ƙanwarsa samimi. Yana shiga ya faɗa saman kujera sannan ya sauke doguwar ajiyar zuciya yana kuma ayyana abin da zai faru kuma next. Da zarar an ɗaura auren bai san me zai kuma biyo baya ba amma dai ko mene ya yi alƙawarin tsayawa da ƙafarsa. Yana kwance yana jin ƙarar sauka da tashin jiragen sama a cikin birnin na Abuja. Ya san waye mahaifinsa da irin jama'arsa haka kuma ya san waye ma'aji Muktar. Dole ne a ga jama'a duk da ƙurarren lokacin da aka ɓoye da aka bayar. Kiran Bashir na gama shigowa wanda Sam ya ƙi amsa kowanne tun ranar sai ga kiran Mimi. Ya tashi zaune da sauri don dama so yake ya kira ta tun ɗazun don ya san idan ta riga kira sai ya sha fama da ita. Yana ɗagawa ta fashe da kuka, ya san za a raina shi yasa ya kasa kiranta. Da ita da Hajja saboda ya san ƙara masa damuwa za su yi a wacce yake ciki. Sosai take kukan duk sai ya ji babu daɗi. Mimi, please ki yi shiru ki faɗa min menene ya faru. Ci gaba dai da kukan sai da ta gaji don kanta. Yana jin ta sannan ta soma ƙorafi. Yanzu! a ce don Allah bikin yayana sai dai na gani a sosiyal midiya, shi ma abu ne dai dubawa da ba don haka ba ba zan sani ba, shi ke nan ni kowa ya daina damuwa da ni, kowa ya manta da ni. Ba ka kirana, Baba ba ya kira na, Hajja ce kaɗai ita ma kwana biyu ba ta kira ni ba. Sai ta sake fashewa da kuka, sosai ta bashi tausayi don ya san ba a sa ranta ta tafi karatu ba. Sai dai shi kansa hakan ya fi masa kwanciyar hankali tunda ko ba komai Ya san zamanta wajen Uncle Zahraddin shi ne kwanciyar hankalinsa. da ya shiga yi har ya samu ta sako sannan ya mata alƙawarin zuwa ganinta da zarar komai ya daidaita. Da haka suka yi sallama ya kashe wayar gaba ɗaya. Don idan Hajja ta kira bai san kuma kalar nata rikicin ba. Ranar Juma'a kamar yadda ake a kamar yadda yake a rubuce a jikin invitation card ɗin bayan an sako daga sallar Juma'a. Aka shaida ɗaurin auren Aisha da angonta Muhammad Rafiq. Auren da ya tattara mutane masu ɗimbin yawa daga kowane lungu da sako na ƙasar nan da ma ƙasashen da ke makwabtaka da ita duk da dai auren ya saka ya tara mutane da yawa cikin mamaki duba da yadda ya zo da kuma yadda aka yi shi ba tare da event ko ɗaya ba. Sai dina da uwar gidan Mr. President ta shirya washegari idan an kai amarya. Duk da haka 'yan jarida sun so samun wani gamsasshen labari game da auren domin su yaɗa amma ba su samu komai ba. Yana zaune a cikin mota ya ji sanarwar ɗaurin auren, wanda daga shi sai aibi a cikin motar sai Sa'id da hannu ya yi ma Sa'id alamar da su bar wajen. Ya juya motar suka fice daga wajen motar Emmanuel na take musu baya, sai ta DSS guda biyu. Dare gidan Hajja suka nufa, motocinsa na tsayawa ya saurin fita bayan ya tattare babbar rigar ya jefa ta bayan motar. Sa'id, ka kai aibi wancan fat ɗin bari na ga Hajja. Oke, ya ce suka yi can shi kuma ya nufi ɓangaren Hajja. Bai same ta a wajen zaman nata ba, ya nufi bedroom ɗinta da wani irin kallo ta bishi. Ya kama kunnensa da sauri, kallon banza ta yi masa, kar ka ce min komai wallahi. Ni za ku rena wa hankali da kai da ubanka? Haba na kishi kike yi haka? Ta ja tsaki uwar kishi raina a ɓace yake. Kar ka ƙara ɓata min. Don wulaƙanci ko ba ni da alaƙa da kai albarkacin sanin da ubanka ya min? Ai a sanar min da maganar bikinka. Har ma na sanar wa ‘yan uwana amma saboda rashin mutunci sai dai na ji a gari a bakin mutane ana jita-jita. Ba a kyauta ba Hajja ba a kyauta ba ki haƙuri. Uban kuturu ma ya yi kaɗan wallahi ka je ka ƙara ta kai da shi. duk yadda ya ga dama ya yi da kai na daina cewa komai don Allah Hajja ke haƙuri wallahi ni kaina haka bikin nan ya zo min ba na kuma son na tayar miki da hankali ne shi yasa wallahi ban sanar da ke komai ba na bari na zo da kaina na miki bayani ai saboda ni din ba komai ba ce a wajen ku Allah sarki mutuwa Allah sarki saboda babu idan Aisha shine ake nuna min iyaka akan 'ya'yan da ta haifa Shi shikenan. shi kenan. Kuka ta fashe da shi wanda dama tun farko Rafiq ya sa rike shi kawai take sosai ya gane ranta ya ɓaci. Sai ya sake jin babu daɗi don bai zaci za ta ji zafi irin haka ba. Don Allah ki haƙuri Hajja. Share hawayenta ta da gefen zanin da ta kalle shi cike da tausayawa ya zan yi dole na haƙura. Zuciyata ce take zafi a duk lokacin da na ga abin da Abdullahi yake maka. Har ya dinga tunanin ko kai ɗin ba jininsa ba ne. da zai dinga maka haka, amma babu komai wata rana sai labari. Ki haƙuri dan Allah na ji. Ta ce tana ture hannunsa. Ko kunya baka ji ba ka ɗauko kafa ka zo min wai kai ango. Hajja. Tashi mu je daga falo. Tashi ya ya biyo bayanta yana murmushi, ya santa da faɗa amma ba ta iya dogon fushi da shi, har ma da baban. A kwance take a ɗaki kanta na kallon silin tunanin gida take da yadda abubuwa suka canza mata. Kuka ke taso mata tana ƙoƙarin tsaida shi saboda ba ta son Hanan ko Janan su shigo su tadda ta a haka. Biki ake a gidan duk wadda takamaimai ba ta san bikin waye ba amma yadda gidan ya cika ya sa ta komawa ciki ta kwanta. Tun ranar da aka zo aka yi musu kunshi ta ga gidan na ta ɗinkewa da mutane. Ta kunshe kanta a ɗaki ko abinci sai dai Hanan ta kawo mata. Jin an turo ƙofar ɗakin ya saka ta ɗagowa da sauri ta tashi zaune ganin dadin. Dadi, ta furta ba tare da ta sani ba na'am ‘yata. Ina wuni, ta gaishe shi lafiya lau Aishatu. Sai ya zauna a gefen drawer ya ciro ba a ga shi, ya miƙa mata. Ta kalli kuɗin da ido sannan ta kalle shi alamar neman ƙarin bayani don ba ta da abin da za ta yi da uban kuɗi haka. Karɓa kin ji ‘yata, naki ne ki ne da na karɓa a yau. Ina fatan ban yi wa rayuwarki shishigi ba, ina kuma roƙon gafarar rashin sanar da ke da ban yi ba. kukan da take riƙewa ne ya taso mata jikinta ya soma rawa jin abin da ya ce aure, aure kuma, ki haƙuri ban san hakan zai ɓata miki rai ba. Da sauri ta saka hannu ta shiga ta shiga goge fuskarta. Ba haka ba ne dadi, wani abu ne ya faɗa min ido. Girgiza kansa ya yi a hankali. Na gode, Allah ya saka da alkhairi ta ce, muryarta na rawa. Banko ɗakin aka yi suka ɗago a tare, Hajiya Batun. Sai idan ta ya rufe. Ta kan Aishan ta jawo ta, ni za a yi wa munafurci? A kawon yarinya cikin gidana sannan a yi amfani da sunan 'yata a ɗaura mata aure? Wallahi ba isa ba. Batula, ƙyale ni. Kai da baka san ciwon 'ya'yanka ba. Ka yaudare ni ka nuna min Aisha wato Hanan ka yi wa miji. Har na yi maganar zan so a haɗa da na Khadija wato Janan. Ka ce Mr. President ne yake son a yi shi urgent, sai da na gama wa 'yan uwana sannan ka juya abin kan tsintacciyar mage. Batula ya ɗaga mata hannu, dole na yi magana ba za ka hana ni ba kuma sai na bayyana wa duniya komai. Wayarsa ce ta yi ƙara ya kalla sannan ya ɗaga, Rafiq ka ƙara so? Ok, mai gadi ya rako ka ɓangaren sa nan. Ya katse kiran sannan ya kalle ta ki same ni a sama. Ya waje, Kallon Aisha ta ta taɓe baki sannan ta bayansa da sauri. Kuka Aisha ta fashe da shi don ita gaba ɗaya ma bata san inda magana ta su ta dosa ba. Salama ta ja an yi bayan an ɗan turo ƙofar ɗakin amshin turare ya iso har inda take. Ta wurin idonta jin an sake yin salama ta haɗi wani abu da ƙyar ta masa dai. da ƙyar ta amsa. Daidai lokacin da ya turo ƙofar ta buɗe baki. Ta buɗe baki da ya shigo cikin ɗakin. Da sauri ta dukar da kanta ƙasa tsoro na cika ta tsoron da ta kasa tantance na mene. Zuba mata ido ya eh, duk da kanta na ƙasa wani abu mai ƙarfin gaske kamar mayan ƙarfe na fuskarsa. Daidai lokacin Hanan da ke cikin toilet ta fito bayan ta gaba jin duk abin da ya faru tsakanin dadi da mom ɗin. Turus ta ganin mutum a tsaye ya rike handal ɗin ƙofa sannan bai shigo ba in ina wuni. Ta ce idonta na fitowa sosai cika ƙofar yi ba tare da ya ce komai bai juya yana jin kansa na wani iri. ita ce kenan ya tambayi ransa yana isa falon babu kowa a ciki ya zauna yana ƙare ko ina kallo rafik ya miƙe da sauri yana jiyowa dadi hannu ya bashi maimakon ya amsa na gode da haɗin kanka na gode ka ji rafik ba za ka yi da na sani ba i promise you that barka da rana kid barka dai rafik ka ga yadda abubuwa suka kasance ku? haka ne allah ya saka da alkhairi ya ƙara girma amin rafik amin ya allah Shiru yi na ɗan sakani sannan ya ce ka shiga tana ciki sosai. Sosa kai ya kaɗan ya yi murmushi. Na shiga o oh, to to to madalla zan koma. Na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma babu komai rafik Sai mun yi waya. Tashi ya ya fita yana kallon ɗakin yana jin kamar ya koma. Kamar shigar da ya ɗazun ya bar wani abu ɓangare. Ya bar wani abu ɓangare nasa mai matuƙar muhimmanci a ciki. Haka ya juya ya fice daga sashen sannan ya fice baki ɗaya ma daga gidan. Dafe kanta nan yi ta zauna a gefen Aisha da take kuka. Ƙasa-ƙasa ta ji duk abin da ya faru ɗazu. Kuma ta tausaya ma Aisha kafin ta fito sai dai ganin da ta wanda aka kira da Rafiq ɗin ya saka ta jin wani abu. Wani abu mai matuƙar ƙarfi wanda bata taɓa jin irinsa ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman